من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دا نوع لديك وصل رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu. a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan unguwa ta wada a wannan gari na Kaduna muna roƙon Allah ta'ala kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai tambayoyi mai tambaya ta farko ya ci yana tambaya waye Usama bin Laden ne tambayar da yake idan tarihin Usama bin Laden yake nema sai ya je shiga intanet akwai tarihin shi sai ya binciko nan tafsiri muke ba tarihi muke ba ko kuwa na biyu kuma ya yi tambaya a kan cewa da wata aƙida ya mutu Usman bin Laden ya mutu yana da'awar yana da aƙida suna ne amma hukuncin sai idan an je gaban Allah eh mu na hannu du'atul ku da su ba ma ma wani mutum hukunci da wuta ko aljanna sai wanda Allah da manzan Allah suke masa hukunci sannan na uku ya yi magana cewa kuma ya mutu a matsayin mujahidi ne haka ne ko ya mutu a matsayin mujahidi to jihadi dai addini kuma ma'aunin kowane irin abu shine littafin Allah da sunnar manzon Allah saboda haka tunda jihadi yana da ma'auni karkashin Qur'ani da sunna ka kalli jihadin da yake kuma ka kalli Qur'ani da sunna in ka san Qur'ani da sunna Qur'ani da sunna sai su ma jihadin hukunci saboda haka Qur'ani da sunna su suke da hukunci akan kowaye a duniya amma ba wani mutum da shine yake da hukunci akan Qur'ani da da sunna wannan shine abin da zan faɗa kuma ya mutu a ya mutu a matsayin shahidi koya mu dama ba ma kiran wani mutum shahidi sai wanda annabi ya faɗa imam al-bukhari ya bude babi a cikin bukhari ya ce babu la yuqalu fulanu shahidi babun da ke magana cewa ba a kiran wani a ce masa shahidi duk wanda ya mutu ko da ya mutu akan yin hanyar Allah ne sai ne mai masa kyakkyawan da cewa muna sa ran in Allah ya da Allah zai tashe shi a matsayin wa a matsayin kuma shahidi sannan kuma yana tambaya ya ce wannan tambayoyin suna da alaƙa da karatun siya abin da muke cewa aƙidar suna aƙida ce da take da yanci me yancin ta duk wanda ya karanta littattafan tauhidi tun daga na ɗaya zuwa na shiga na Sheikh Muhammad bin Abdul idan ya kawo masahil wani lokaci sai ce ilam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail sai yace al'ula shine ne al'ilmu ilim ilimin nan kuma sai yace ma'rifatullahi ta'ala wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla ai yana daga cin abin da ya samu ka daina dariƙa ne saboda yi aiki ba hujja ko kuwa saboda haka in za mu shigo sunna wani kuma ya ce sai mun bi shi ba hujja to ba garan kuma in ci gaba dariƙa ta ba huta ko kuwa duk maulidai da mu ake nan gari. dan wace zuwa a dan tashi wallahi ma saboda ana yi ne ba hujja ko kuwa sai muka daina abin da ya bamu mamaki a baya yanzu a majalisin karatu wani zai iya bude baki ya ce imamu malik ya yi kuskure wani zai ce mai iziya ya yi kuskure mai risala ya yi kuskure wane ne ya yi kuskure amma akwai sanda in ka ce usman bin laden ya yi kuskure akan kadiya kada wani yana ganin ka kafurta kafurta mai nan ya ce mana abakar gumi ya yi kuskure yana kan kadiyar dawowar annabi isa ne ban gamsu cewa annabi isa ba zai dawo ba saboda hadisai da suka tabbata mutawatirai daga manzon Allah kuma ina nan akan fahim kowa da ya san mazai malam a wajen mako to fahimtar malam abakar gumi kuskure ne annabi isa zai dawo me hujja saboda manzon Allah ya faɗa zai dawo ba haka bane yanzu za ka iya faɗan kowane malami ya yi kuskure a duniya ka sha amma wani yana kana cewa misali balle tana ma ni ban faɗa ba ban kira sunan kowa ba da ne karatu ni na kawai na faɗi ma'auni nawa na jihadi saboda haka ka je ka auna jihadin da qur'ani da sunna da koma waye a duniya sai qur'ani da sunna su hukunci akan jihadi in daidai ne za ka gane in ma ba daidai ba ne za ka gane Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shine a gurguje abin da zamu ci akan wannan tambayar sannan daga ƙarshe abin da zamu ci masu irin wannan tambayoyin suna yi ne wani lokaci don su motsar da wani abu cikin al'umma sanda ne ya karatu duk kowa ya sani mafi yawancin da abin da ke faruwa a nan garin ba wani mutum da na ɗauka sun tashi a gaba ni karatun da na sa a gaba shi zan in matsala ta zo akan abu in yi magana ba ruwana da kowa haka nake yin karatu saboda ni na yi maganar jihadi ne ba ruwana da kowa ba na dafin kowa a duniya riga ce yanzu na ɗinka duk wanda ya ɗauka ya sa a wuyan shi sai ke daidai da shi kuma ta tsufa a kan shi kenan, Allah ya shirye da mu sannan akwai wata mata tana tambaya cewa ta aure wato mijin da take aure da shi an musu auren zumunci da aka yi auren zumunci ana zaune da zaman ya ainihin wato daɗi ko ta masa ba daidai ba ne da sai masa ba daidai ba ta yi ƙoƙari da ba shi haƙuri to kuma mijin ya ƙi haƙura daga baya to kuma mijin daidai ya ƙi haƙura ana nan ana nan wato ta zamanto kalmu allaka kamar yadda qur'ani ya faɗa ita ba mata aure ba ita ba sakakka ba to ana nan cikin wannan halin kuma sai je ya ƙara aure ne je ƙara aure ta ce yanzu yana jin daɗi da matar shi ya yi watsi da ita matar da ya je ya ainihin wato ƙaro to sannan kuma bayan ya je ya ƙaro aure iyaye sun sa baki ya haƙura ya ƙi haƙura to daga ƙarshe dai mijin ya kuka da ita ya ce daga cikin matsalolin da bata iya magana ba to kaga akwai matsala ko kuwa akwai matsala saboda a cikin takardar ma akwai abin da ke nuna cewa tana da matsala wajen magana dan ba san da ta gama bayani na farko wato ba ma magana girmama sa ce kusta yanzu a kaga wato wallahi yanayin ma yadda ta rubuta kalmar yanayin ma yadda ta rubuta kalmar ustaz za ka gane cewa akwai isti za ki istili a to kaga mace yana daga cikin abin da za ta ci riba a kan shi shine zaman to ta iya magana ko kuwa babu wani arni da qur'ani ya kama sunan shi so bakwai irin fir'auna amma Allah da ya magana akan fir'auna matar shi a sadda ake cikin rinki aka shiga cikin wani yanayi maganar da ta yi mai kyau ita ce ta yi saibin aka fasa kashe annabi Musa mai ta ce ranka ya rade qurratu ainil li wala la a asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la shigo. idan fir'auna da kangarewar shi da lalacewar shi magana mai kyau za ta tausar da shi dan Allah idan da mata za su wancan aidan wani namiji ne magana mai kyau ba za ta biyar da shi eh wannan haƙƙin iyaye ne kafin su aurar da yara su dinga koya masa tarbiyya wajen magana wata sai a yi mata aure billahi allazi la ilaha illa hu in tana magana za ka ɗauka a garin ka baka baka yi ta saboda maganan fitowa take ba control kawai duk abin da ya fito a gaba daga bakin ta zaka an shi kuma saboda eh saboda me saboda tasirin magana mun karanto a baya wa iz akhadallahu mithaqa ko wa iz aqwala qad akhadallahu can Allah da yayi magana ta wa qulul linnas husna nan, ku dinga faɗawa mutane magana magana mai kyau sannan ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ta taqullaha wa qulu qawlan sadida kenan a shi magana mai kyau yana da yana da ainihin wato tasiri musamman ma a wajen wa a wajen kyamati wanda tasiri rayuwa na matan kirki irin suna na sadidi ya nuna mana haka matan wato wani abu da zai baka mamaki ci gaban da ake da shi a duniya na ake ganin an waye wallahi idan ka koma matan bai. sai ka ga har yanzu billahi ladi akwai gida kuma da kushi yanzu um muslim da abu dalha ya zo ya aure ta bayan ya zo ya aure ta anas yana ba da labari sun haifi ɗa ɗan bai da lafiya abu dalha zai fita da ya fita kafin ya je dawo yaron ya mutu ya um muslim sai cewa ce kada wanda ya kuskure ya ba abu wannan abu dalha labari dan shi ya mutu ku bari ni zan ba shi labari da kaina da ya dawo kafin ya dawo ta tanadi lafiyayyen abinci ta aje masa ta yi wanka ta shirya ta yi kirki aka gyara ɗaki aka sa turare ya zo ya aka aje abinci na? ya zo ya kwanta da ita a matsayin ta na matar aure sai da aka gama ta ce mai gida barin ta mai da Allah mutum ne ya je ya aro kayan wasu masu gida ya amfani da abin da ya dace sai masu kayan suka zo suka ce a basu shin mutum zai iya bayarwa zai ce ba yana mutum ba zai bayar ba ka aro kayan mutane ke amfani da shi ka ji daɗi kuma su nemi ka ba su ka ce ba za ka bayar ba sai ki ce to kai ma ka yi hakuri dan ka ba naka bane Allah ya karba ka nemi lada a wajen Allah yanzu a wannan zamanin wata mace ce za ka dan ka ya rasu ka ta ka bar gida zamanin wayan nan billahi ladi za a cillo waya ne a san da za a cillo wayan da kuka kai ma kana jin kuka ka san abin da ya faru kar ma kai tambaya to duk irin wannan yana daga cikin abin da da yawan ya kamata mata su koya ba sa koya wata sai da ce ba za ta yi wani abu ba aika ba an iska ba ne ko kuwa da kuma matsalan da zai faru shi idan ta kasa yi eh idan ta kasa yi sai iska ta yi aure sai ta bata mutum inda yana dawowa karfe takwas ne sai ka fara dawowa karfe goma sha ɗaya in kika yi magana ya faffasa miki ba haka ake saboda haka gaskiya wajen rashin iya magana akwai matsala yanzu wani mata shi ta mai laifi sai da irin cikan nan kamar zai fashi sai ya ce mata sai ta ce wai da Allah ka jawo shi ne abin da ya faru ya ce a yi ma kin san na jawo shi mana shi ya ɗauka ko za ta ba shi hakuri ne sai ta ce to ka mutu mana to kaga irin wannan in mutum mai zafin hannu ne bin da hadari sai da yarinya ta dawo gida an mata kula ne irin wannan matsalolin akwai saboda haka daga karshe dai tana neman wato yanzu za ka ba ta ce addu'a ne akan Allah ya sa su rabu koyaya eh, saboda haka ki na farko dai ki kalli matsalolin ki in kina da su balil insanu ala nafsihi min in fi kowa sanin kanki sai ki ji tsoron Allah wajen daukar matakai ki gyara na biyu kuma ba a ya aure ki ba ka'idar da muke bayarwa yanzu idan an samu rigima na aure ki a koma mu waliyi kar kana kar kuskura kana karantawa wata ta zo ta kawo maka fatawa ka fahimci cewa tana neman saki ne ka buka mata ko kada ka ce ta koma gidansu to da ka yarinyar ta din za ta yi aure ba tambayar mu ta yi ba wani miji za ta aura in kuma ta riga ta yi auren to sai dai ta hakuri in rigima ta taso sai dai mu ce ta koma wajen wa wajen ainihin wasu iyaye sau da ka ta yi addu'a kuma ta kalli matsalolinta in akwai alheri tana roƙon Allah in kuskuren daga wajen ta ne Allah ya ba ta ikon gyara in kuma ba daga ta ba ne daga wajen shi ne Allah ya ba shi ikon ya gyara in kuma daga ainihin wato babu alheri tana roƙon Allah ya kawo mata canji sannan abu na ƙarshe kan wannan hadiyar mafi yawancin mata ba sa makan adalci a sadda aka ce mijin su zai ƙara abu wasu malam sukan ba matan hakkin da yake ba hakkin su bane yanzu idan ina da mata zan yi aure wa ya sani in ba Allah ya bane shin yana daga cikin hakkin mace sai na zauna da ita na mata bayani ta yadda amma yana daga cikin abin da wasu malam suke saboda mutunta su ba mata amma wallahi wata zaka ta tubuli zaka ta ce Allah ya kashe ta bata ita ba eh kwanan nan ake bamu labari wannan uwa da zai tsara aure mata shi ta yi mai ta'adi ba dan karami ba ta faffasa mai kaya ta na ta ga. daga ciki ma da cizon shi ta yi bilalazi kamar kura ya ta cizi to kaga irin wannan da kuma yanzu idan matsala ta faru ta sa kan zuciya abin da za ta zo tana kallo kawai ta za ta kalli an mata kishiya ita ba za ta kalli abin da ta yi ba kafin wannan mai wannan ainihin wato rashin lokacin Allah ya ba mata ikon su ainihin wato gyara Allah ya shirye da mu don a gani zamu dan tsaya nan wasu tambayoyin mu tambayar da muka alƙawari sai gobe sai mu ainihin wato an sa da akara maka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أجي الله تعالى يا فاري من مغانا سوى ولا سكيبوي بوي أبن الله يسوكر نشريا a cikin littafi bayan Allah ya riga ya bayani ga mutane sai Allah ya ce ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul sai Allah ya kawo istisnai wasu malamai sun yi da'awar cewa wannan aya ta farko wato mansukiya ce da wannan aya ta biyu kenan ta farkon mansuk ce wannan ta biyun ita ce ne nasik wacce ta share wacce ta biyu ibn al-jawzi a littafin shizadul masul yace ba maganar nasik da mansuk inna a baya da muka zo maganar ma nan saku min ayatin aw nunsaha na'ti bi khairin minha aw mithliha mun yi magana mun ce nasik da mansuk daga cikin shuruɗin shi shine sai idza ta'azzara al-jam'u bainakuma sai idan wato jam'i ya ta'azzara tsakanin wannan da wannan ba zai ba yace saboda haka a nan wajen tsakanin wannan ayat ta biyu da ta farko jam'i zai yi saboda haka da Allah ya yi maganar cewa wannan sai boye abinda Allah ya saukar na shari'a da gaskiya wanda babu lokacin da za mu yi bayani kalmar shari'a tana ɗaukan wajen ma'ana ashirin da biyar cikin Qur'ani sai Allah ta'ala sai ya kawo istisna sai ce illal ladina kafu sai ko wanda suka tuba ko ma'ana suka koma zuwa ga Allah bayan sun tuba wa aslahu sannan suka gyara wa bayyanu kuma suka dawo suna wa mutane bayani Allah ka ji kan Malik Ibrahim Maina wanda ya shekara goma yana jama wani mutum mai aƙidar cewa ba a yadda da hadisan annabi ba shekara goma yana jami mai da ya shekara goma yana jami mai rana ɗaya lokaci ɗaya ya zai cewa mutane ya tuba masallaci masallaci yake bi sai ranar juma'a ya tashi a bashi awa ɗaya awa ɗaya da rai mai wa'azi Ita to jama'a ni ne da aka sani da wani wannan muka shekara goma ina da masa baki yana karatu wannan aƙidar da aka sani ina kanta kuskure ce na duba na dawo na gamsu cewa zan yi aiki da ƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah kaga shine illal ladina tabu sannan wa aslam bayan sun gyara wa bayyana kuma suka dawo suna wa mutane bayanin bannar da suka yi a baya wannan ya sa al'imamu abu hassan al'ashari mai ainihin wato al'ibana an usulun diyana wanda ake jingina aƙiyan ashariya zuwa gare shi wanda ƙarya ne shi daga baya ya yi littafi da cewa shi bai kan aƙidar ya tuba kuma har ya mutu ba akan aƙidar ya mutu ba ya mutu akan aƙidan ahalin sunnati wal jama'a aƙidan salaf aƙidan magabata saboda haka malamai suka ce duk mutumin da ka gan shi akan aqidar ash'ariya to ka bashi uzuri in dai ana masa kyakkyawan zato mutumin kirki wataƙila saƙon al'imamu abu hasan al'ashari al'imamu abu hasan al'ashari bai ishe masa ba cewa shi ma ya tuba daga aƙidar yayin ya bata to ka'ida ne in dai ka kira mutane kan banna sannan ka gane daga baya wannan abun banna ne to wajibi ne akan ka cewa ka ci kuɗi ba dole kai sai ka fito kuma kawa mutane ne bayani cewa wannan abin banna ne shine kadai ne fitar da kai a gaban Allah shi yasa Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu sai wannan suka tuba suka yi zo suka yi gyara sannan kuma suka dawo suna wa mutane bayanin irin kusakuran da suke da abin da ya faru na banna sai Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim ni Allah ta'ala ina karban tuban su ji Allah madaukakin sarki Allah ya karbi tuban mu gaba da wa ana tawwabur rahim Allah ya ce ni at-tawwab ne mai yawan karban tuba ne sannan ar-rahim Allah ya ce ni mai yawan dinkari mun ce dama masu laifi iri biyu ne akwai wanda suna yin laifi kuma Allah yana son wanne ne wanda suke laifi Allah ya musu gaman kadar tuba akan laifi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina Allah yana son at-tawwabina sanda Allah ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sun ce wa Allah ataj'alu fiha man yusrifu fiha wa yusrifu ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da baku sani ba me Allah ya sani wanda mala'iku ba su sani ba Allah ya yi wuta ya yi aljanna sannan daga cikin sunayen Allah akwai al'gafuru akwai al-ghaffar da al-ghafur da al-ghaffar kilahuma sigatul mubalaga ne duka yana nuni akan yawan gafara amma me yi ma'anan al-ghafur huwa alladhi yaghfiru dhanba mahama azma shine wanda yake gafarta zunubi yadda zunubin yayi ma inji sannan al-ghaffar huwa alladhi yaghfiru dhanba ma takarrara shine wanda yake gafarta zunubi yadda zunubin ya mai shine al-ghaffar shi yasa idan muka lura da attawabina fi'ilin ta bayyana ya dawo yana dawowa shine asalin raja a yanzu idan aka yi mafi ili ƙari ya tashi daga sulasi mujarrad ya koma sulasi masidun kamar mu ce alima ya alamu sai mu masa ali mu ce allama ya yu'allimu to daga cikin ma'anonin da yake bayarwa kamar kassara yukasiru ya dillu ala takasir yana nuni akan yawaitawa to nan inda taba ya tubu ne sai aka yi masa tsari filin ya kuma yadda yake sai ya zama to tawwaba kenan yana nuni akan taksir yawaitawa shi yasa Allah yake inna Allaha yuhibbul tawwabina Allah yana son at-tawwabina kenan suna ma Allah laifin kuma suna yin me suna tuba suna ma Allah laifin kuma suna me suna tuba to wannan shine shi sa Allah ta'ala ya ce wa ana tawwabur rahim ni Allah ta'ala at-tawwabu ne mai yawan karɓar tuba ne ga duk abin da bawaye sannan ar-rahimu ni Allah ta'ala mai jin kai ne Allah ya karɓi tuban mu Allah ya mana rahama sannan malamai sun ce akwai lokuta guda biyu da in mutum ya tuba Allah ba zai karɓa ba na farko mutuwa ya zuwa mutum Allah ya ce wa laysa at-tawba lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al-maut ba tuba bane ga wanda ya aikata gima giman laifuka har sai da mala'ikan mutuwa ya zo zai dauki shi sannan ya ce ya tuba Allah ya ce ba ma karban wannan tuba irin wannan shine abin da ya faru da fir'auna aka zo aka yi wa'azi aka yi wa'azi aka yi wa'azi Allah ya ce wa laqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba duk abin da za a nuna masa na dalili da hujja an kawo amma ya karyata shi bai yadda ba da ya karyata ya ce bai yadda ba me zai faru shikenan hatta idza adraka bulgaraku sai da nutsewa na ruwa ya ya kama shi ya tabbatar mutuwa ya zai sannan yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ce al'ana wa qad ta qablu wa kunta minal almuslimin duk wanda ya aiki mana kyau aka yi wa'azi ya tuba ya ki tuba sai da mala'ikan mutuwa ya zai dauki ran shi sannan yace zai tuba wallahi Allah bai buƙatar tuba sannan na biyu shine sanda rana ta ɓullo daga yamma manzon Allah ya ce masahabbai kun san wannan ranar ko daga ina take bullowa kuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ash-shamsu sai da Allah ya kira ash-shamsu rana guri daidai har guri 35 manzon Allah ya ce wannan ranar tana fitowa ne daga gabas ta je ta fito daga gabas ta yi yamma idan ta je ta faɗi da yamma za ta yi sujjada ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ta dawo kullum haka take shi yasa za ka ga baka ta taɓa yin latti ba gari bai yi waye a ce to ana sanarwa so jama'a rana ba zai fito ba ai hakuri sati daya an samu matsala wa ya taɓa gani yanzu yadda ake samun matsalar wuta a Najeriya da a ce dare ne duka gaba ki ba an shiga uku ba eh to shi kenan wannan Allah yake a koran da in ta je ta faɗi ta yamma, mutane za su jira ta kullu ta gabas ba za ta fito ba idan misali karfe bakwai na safe ko shida gari ya waye kuna tunanin rana za ta bullo shi da dare, sai a ga ana cikin dare har yanzu babu yayi a ga karfe takwas tara goma na safe amma ana cikin dare idan ma ta kai haka a zarce dare gari ya tsara wayewa ana jiran rana za ta bullo rana ba ta bullo ba to lokacin hankalin mutane zai tashi kowa ya ga to jama'a fa ya kamata a dawo zuwa ga Allah sai a dunguma a ce to ya kamata bar a tafi masallatai a je a roƙi Allah sannan Allah ya ce sadda mutane suke kokarin tattaruwa a je a dumfari masallatai lokacin sai rana kai aka taki to ta yamma shine hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah ko illa an ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbika yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl ranar da ayoyin ka za su bayyana shine tulu shamsi min magribiha ranar da rana za ta bullo daga yamma wala yanfu nafsu imanu alam ta kuta mana min qabli duk wanda ba mutumin kirki bane kafin ranar ce wai zai kirki ko ya kirkin ba zai masa amfani ba domin ba ma ma roƙon Allah ya kai mu wancan lokacin Allah ya tsare mu saboda haka ayi kokari a dinga dawowa ana tuba babu wani dan adam da bashi da kusakurai yana daga cikin hikima na Allah da ya ce mana wala jassasu kada mu dinga binciken aibin junanmu me yasa aka cika ya tajassus Allah da ya halicci dan adam ya fi kowa sanin waye dan adam na rantsi da Allah in aka ce za a yi binciken kwakwaf duk mutumin da kake ganin shi kake ganin yana da sala in ka bi shi sai ka samu akwai wani aibu tare da shi shi yasa ba ya yace mutum tare yake bai cike nawa ba goma to duk abin da bai fito na fili ba to karka fito da shi fili na mutane sannan kuma duk gabaki ɗaya babu wanda bai da kuskure tsakanin shi da Allah kowa ya yi kokarin ya tuba zuwa ga Allah ko malamai suka ce tuba wajibi ne yana daga cikin abubuwa guda biyar da al'imamu Abu ya ce in dai ana yi to Allah ta'ala zai kawo arziki ga ƙasa ni in gane na yi ba daidai ba kai ka gane kai ka gane wancan ya gane a sanya za a yi afuma zuwa ga Allah fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana yursilis samaa alaykum ويمددكم بأموالكم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kinaya ne na inda mutane suna yin abu su gane sun yi ba daidai ba su kuma zuwa ga Allah ya ne na insha Allah Allah zai kawo musu asbabu na arziki sannan Allah ya ce innal ladina min innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah na'am أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله تعالى يقول إن الذين كفروا للي ونسك سكا كافرتا bayan sun kafirta da Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da duk saƙon da Allah ya turo a bayan ƙasa sannan wa matu wa kufa sai Allah ya kawo jimla haliya bayan sun mutu suna kafiran kuma bayan sun yi kafircin kuma suka mutu alhali suna kan kafirci sai Allah ya ce to ulaika alaihim la'natullah wa'annan dinon Allah ta tabbata akan su wal mala'ikatu da kuma mala'ikun wannan su ajma'in da kuma mutanen duniya da baki daya a nan wajen muke so mu faɗakar akan abin da ya shafi kinuwa da yake yawaita yanzu tsakanin shugabanni da mabiya da mabiya da kuma shugabannin wato kalmar kinuwa ya zo cewa aya ya faɗi cewa inna laha la'ana al-kafiri da guri sannan ya kawo la'anar guri daya kullama dakalat ummatul la'anat ukhtaha guri daya sannan ya kawo la'annahu kamar yadda ya faɗa fa nuraddu ala aqabina ala adbarina aw nal'anahum kama la'anna ashabus sabt sannan ya kawo la'anahu la'anahu Allah so hudu cikin Qur'ani Allah yana cewa la'anahu Allah Allah ya tsine wa shidan wa qala la attakhadhanna min ibadika nasiban min mafruda sannan la'anakum la'anakum Allah ya kawo shi Su bakwai cikin qur'ani yana cewa la'anaku sannan a cikin suratul baqara sannan kuma wato Allah ta'ala ya kawo yal'anu so ɗaya cikin qur'ani a suratul nisa'i aya ta 25 sannan da kuma suratul ankabuti aya ta 25 sannan nal'anakum suna suratul nisa aya ta 47 sannan yal'anukum suratul baqara kaman yadda muka karanta a baya sannan il'anhu ya zo su daya rabbana atihim bi ne min al'azab wal anhum la'anan la'anan kathira ko sannan ya zo yal'anuhum ya zo a cikin suratul ainihin wato ya zo lu'ina alladhina kafaru su ɗaya aka ce lu'ina sannan ya zo lu'inu shi ma su ɗaya, sannan la'anan ya zo su ɗaya, sannan sai al-la'an irin wannan ya zo su daidai har su goma sha uku cikin qur'ani al-la'ana ya zo a suratul baqara wanda masdar ne la'ana yal'anu la'ana dinuwa ya zo su daidai a cikin qur'ani su goma sha uku a suratul baqara aya ta 89 da aya ta 161 ali imrana aya ta 61 sannan da kuma a suratul a'raf da sura aya ta 87 sannan kuma da suratul araf aya ta 44 suratul hud aya ta ainihin wato 18 da kuma aya ta 60 da kuma aya ta 99 da suratul ra'd aya ta 25 da suratul hijri aya ta 35 sannan suratul nur aya ta 7 isas 42 sannan gafir 30 da ainihin wato 5 ko 53 sannan la'anati ya zo su ne a cikin qur'ani a cikin suratul qasas sannan mal'uni a cikin suratul sa mal'uni ne ya zo so ne a cikin suratul azab sannan mal'una wa shajaratul mal'una ta fil qur'an ya zo so ne a cikin isra'i a aya ta to me tsinuwa shine bayanin da muke so duk inda Allah ya kawo maganar tsinuwa cikin qur'ani bai taba ba mu umarni bai ce mu tsire mu duk inda yake kawo shi yana kawo shi ne da siga ta labari labari ake bayarwa ainihin Allah yana ce mana ne innal ladina kafaru Wannan suka mutu wa matu wa hum kuma suka mutu suna kafircin su ba su tuba ba sai Allah ya ce ulaika alaihim la'natullah to irin waɗannan mutanen tunda sun mutu suna kan kafirci to tsinuwa Allah ta tabbata a akan su wal mala'ikati da kuma mutane mala'iku sannan wannan su ajma'in da kuma mutane gabaki ta sannan wasu malaman suka ce tsinuwan ma zai faru ne a gaban Allah a ranar lahira kamar yadda ya zo ta bakin annabi ibrahim ya ce wa qala inna ma tafassun min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum min ba'da a ranar al-qiyama da kuma waccan ayar kullama dakhalat ummatu kullama dakhalat wa la'anat ummatun ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a duk sanda ko kullama dakhalat ko ummatun la'anat ukhtaha duk sanda aka shigar da wasu jama'a suka samu su a cikin wata sai su tsine musu hatta idan dara ku fi ha jami'an qalat uqrahuma li ulahuma fa ma kana lakum alaina min fadlin haka za su faɗa a cikin wato da ka haka wasu malamai suka ce to a nan wajen yanzu kun ga wannan tafsiri na babban malami hafiz ibn Kathir wallahi wanda yake karatu yake karatu ɗalibin ilimi yake da ka'ida ta ilimi shi ne sha wahala yanzu wani waɗannan ayoyin kawai zai janyo sai ce ya ba za mu tsine mu wani ba ai duk wanda Allah ya tsine masa mu ma dole mu zira sai kawai Allah anatullahi ala zalimin shikenan sai tsine sai ce ai duk azalimi dole ne a yi addini ko wannan ayan ma da Allah yake magana yana magana ne a lahira fa azzana mu'azzinun bainakum Allah anatullahi ala zalimin da a sa mai kira ya kira tsakanin wuta da aljanna ce tsinuwan Allah ta tabbata akan wa akan azzalimi to yanzu ga wannan tafsirin na al-Imam Ibn Kathir wanda abin da yasa muke yawan kafa hujja da shi saboda mafi yawancin ɗaliban ilimi suna da ainihin wato Ibn Kathir to ga abin da ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar sai ya ce faslun fasali da yake magana a cikin wannan tafsirin nashi sai ce la khilafa babu sabani fi jawazi la'anil kuffar a cikin ya halatta azine wa kafare sai ce a dunkule idan an ce abu jawa ya halatta abin da idan ka yi baka da lada baka da zubi shikenan sai ce wa qad kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar ya kasance da wanda suke bayan shi daga cikin a'imma yal'anuna al-kafara fil qunut wa ghairi suna tsinewa kafare a cikin al-qunuti a dunkule sai ce fa amma fa amma al-kafir al-mu'ayyan amma a kama sunan wani kafiri a tsune masa albarka sai ce fa qad zahaba jama'atun min al-ulama da yawa daga cikin malamai sun tafi ila annahu la yul'an Da ba a kama sunan kafiri a tsine masa albarka li'annana la nadari bima yaktamu Allah lahu da mun mu ba mu sani ba akan me zai mu haka ibnu kasir yace ba fa na faɗa ba Da wani zai tashi yace to na faɗa kun san haka ake a'a ibnu kasir ne ya faɗa yace kuma malamai ne suka ce sai yake cewa wastadalla ba'duhum wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da cewa innal ladina kafaru wa ma suwahum kuffarun wannan ayar tunda Allah ya ce wa ma suwahum kuffarun sai sun mutu ne suna kafire sannan dinon Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya za ta tabbata a kansu wa qala ta'ifatul ukhra wasu daga cikin malamai suka ce bal yajuzu la'anul kafir al-mu'ayyan suka ce ya halatta a kama sunan kafiri a tsine masa sai ce waqtarahu al-faqih abubakar ibn al-arabi al-maliki abubakar ibn al-arabi ya zafi wannan fahimtar amma ibn kasir yace walakin na buɗe tajja bi hadisin fihi ya kafa hujja da hadisi da ibi duk dalibin ilimin ya san matsayin hadisi da ibi a wajen malami sai yace wastadalla ghayruhu wasu daga cikin malamai sun kafa hujja bi qaulihi salatu wassalam da faɗin maganar manzon Allah fi qissatil ladhi kana yuta bihi sakara cikin kisan wannan mutumin da ake zuwa da shi yi fa mu sai a yi masa haddi fa qala rajulin sai wani mutum yace la'anahu Allah Allah ya tsine masa ma aksara ma yuta bihi suno ake zuwa da shi fa qala rasulullahi sai manzon Allah yake cewa la tal'anu kada ku tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu domin wannan mutumin yana son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai suka ce idan mutum yana son Allah da manzon Allah to ba za a tsine masa ba ko ya aikata wani abu na samu. amma in mutum bai san Allah da manzon Allah to mafhum inda nassin abin da yake manduki yayi magana to mafhum kenan za a iya mu wanda bai san Allah da manzon Allah sai wasu malamai suka ce ai ba dukkan wato manduki bane yake da mafhum babu wata ka'ida da suke kawo sai sun ce tana da tana da shuru yanzu wannan littafin na riyadu salihin babu ɗalibin ilimin da ba za ka same shi yana da shi ba ko akwai amma a cikin imamun nawawi sai da ya bude babi babi na 266 ya sa suna babun taharimu la'anin sani bi aunihi au dabba babun da yake magana haramun ne a kama sunan mutum a tsine mata ya kawo hadisai da yawa wanda yake so ya je ya duba ya gani cikin riyadu salihina dan Allah akwai ɗalibin ilimin da bai da riyadu salihina a nan wajen amma tsini wanda ake a kama sunan mutane a tsine musu a ina ka samu shi shi yasa na faɗa muku wallahi wanda yake karatu yake da ƙa'idan ilimi zai sha wahala amma sanda ake tsinuwar sai a ce wanda ma bai ce amin ba shi ma Allah ya tsine mai eh ga hadisai manzon Allah ya yi magana ya ce la'anal mu'min ka qatli ka kawo sunan mutum wanda yake da'irar musulunci ka tsine mai albarka kamar ka kashe shi ya hukuncin wanda ya je kashe mutum har ma wasu malaman suna ganin gara wanda ya kashe mumini da wanda ya tsine mai albarka domin in ka tsine wa mutum ka ce Allah ya tsine mai kamar yadda za mu zo mai bayani abin da ka ce Allah ya nisan da shi daga rahaman shi Allah ka sa ya shiga wuta ya dawwama a ciki abin da kake roƙon mai kenan ba to idan kai wannan bayanin ce to jama'a tsinuwa haramun ne a kama sunan mutum a tsine mai baki ana tashi wani sai ce an baka kuɗi eh kenan za a je gaban Allah kowa sai ya tsaya bayani in kai aka ba ka kawo min da sanda aka kawo min da yawan kuɗin sai ka tsaya gaban Allah sai ka yi sai ka bayani amma da yanzu duk wanda yake jin wannan riyadu salihin ne na imamun nau ya kawo hadisai da yawa a ciki cewa haramun ne haramun ne ka ba ne a kama sunan mutum wanda yake da'irar musulunci dan yayi wani kuskure a tsine masa albarka sannan wannan sharhi ne na riyadu salihin wanda babban malamin shek Muhammad Salihu Usaimin yi. abin da sa nake yawan kafa hujja da shek Usaimin shi malamai suke matake yanzu a wannan zamanin ana ce masa karamin ibnu kimiyya. dan babu wani fanni na addini wanda musulmi bai magana a kai ba akwai tasha a sadila ibnu usaimin tun tutu a wasu program din shi siyasa ba wani bangare na karatu inda na addini wanda musulmi bai rubutu a kai shi ba to karkashin wannan babu da ya kawo wannan magana sai yake cewa babi da yake magana akan haramcin kama sunan mutum addini masa albarka sai yake cewa fi babu taharim la'ani muayyan min adami aw dabba sai ce al'anu idan an ce tsinuwa ma'ana at-tard wal ibad ar rahmatillah shine Allah ya kori mutum ya nisantar da shi daga rahama shi fa idza qulta idan ce? Allahumma al'an fulan Allah ka tsine mu wani fa innaka ta'ani anna Allah yubiduhu wa yutriduhu ar rahmat kana nufin cewa Allah ya nisantar da shi ya kore shi daga rahama shi dan girman Allah qa'idan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi ta aiki wa yake so yanzu a cikin mutum ya kuskure a ce Allah ya nisanta shi daga rama shi Allah ya tashi kautai da wama to dan me mu abin da ba ma su muke roƙon mu dan goma sannan yake cewa wal iyadu billahi wa li hada kana la'anul mu'ayyad min kaba'ir yake kawo mutum a tsine masa albarka yana daga cikin kima kiman sanin saboda in kuka je wajen wa'azi kuka ji wani ya kama sunan wani ya tsine masa albarka ku ce ba abin ba Bi shugaba ne aka tsine ne Allah ya karɓi tsinin waye zai ci gaba da shan wahala ba mu wani kuna yin tsinuwa sai a ce to washe gari an ƙara kuɗin fetur kuma billahi lazi dole sai kowa ya ci ba haka bane dan Allah tun da ake tsinuwan nan a kasan tsinuwan mai canza eh ba abin da yake canza sai muka ce tun da an fi shekara goma ana cikin wannan a ɗauki shekara goma ana yin addu'a Allah shi da su a ganin Allah bai kawo canji ba kuma dan girman Allah yanzu an ce tsinewa mutum yana daga cikin kaba'ira in ba a yi wasa ba na rantsi da Allah wanda ya kuskure ka kama sunan shi ka tsine mai albarka in an je gaban Allah kai ne za ka ci inda annabi ya ce la'ana lil mu'min ka qatili in ka kama sunan mutum ka tsine mai albarka kaman ka kashe shi sai yake cewa ya ani annab ani la yajuzu an tal'ana insanan bi aini bai halatta baka kama sunan mutum ka tsine masa albarka fa taqulu allahumma al'an fulan aw taqulu la'anatullahi alayka aw ma ashbaha dhalika kace Allah ya tsine ma ko abin da ya kama da maka wannan hatta law kana kafira musulmin yace ba wai ma musulmi ko da mutum kafiri ne in dai yana da rai mutu akan ka mutum mutum bai halatta ka kama sunan shi ka tsine mai albarka ba sai ce fa innahu la yajuzu an tal'anahu bai halatta ka tsine masa ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول لما أن الله يكسن جيس يناتيوا هو يسن أبن دي فار آيات irin ta'adin da aka yi wa musulmi an kashe wajen mutum tamanin aka sumar da annabi aka karya mai haƙura ruba'iyya aka mai manzon Allah ya zo yana sallah yana Allahumma il anfulan Allah ka tsine mu wane da wane da wane da wane yana zama sallah sai Allah ya ce laisa laka min al-amr shay'un ai al'amarin su ba hannun kai ba au ya hum in Allah ya ga dama ya musu azaba gurgurdan laifin da suka yi au ya tuba alaihim kuma in Allah ya ga dama ya sa su dawo wajen shi fa innahum zalimun amma lalle su yanzu an azzalimai da abin da suke mutunta ba malamai suka ce tun daga wannan kadiyar har manzon Allah ya mutu ya koma ga Allah bai ƙara kiran sunan wani ya tsine ne albarka ba mutanen da annabi ya tsine ba daga baya sun zo sun shiga musulunci ko ba su shiga ba sun amfani musulunci ko ba su yi ba to ne yanzu ba a mun wahayi kai ba a ma wahayi in ka kama sunan wani katsi ne mai albarka wa ya faɗa maka cewa zai mutu akan kuskure wa ya faɗa maka yasa da yawan munaran da Allah suna shiga gonar Allah sai yake cewa minan nasi man ta'khudhu bil qira daga cikin mutane akwai wanda kishi yake kama shi bayal an rajula al mu'ayyan sai kama sunan wani mutum ya tsine mai albarka idan kana kafirin in ya kasance ma kafiri ne wa hadha la yajuz wannan bai halatta ba li'annaka la tadri fa la'alla Allah an yuhdiyahu domin baka sani ba ko Allah ya shirya da shi wa kam min insanin kana min ashaddin nasi adawatan islam nawa aka samu mutum wanda yake yana da tsananin adawa da musulunci mun san cewa a farkon addinin musulunci na Umar ya cutar da musulunci ko bai cutar ba amma dan girman Allah annabi addu'a yi Allah ya tsine mai ko addu'a Allah ya shirye da shi addu'a annabi yace Allah ka shirye da wa sayyidina Umar kuma Allah ya karɓi sai zuwa sai na Umar Khalid bin Wali da aka zo yakin Uhud shine komanda na kafare lokacin bai shiga musulunci ba duk da adin da aka yi a yakin Uhud Khalid bin Wali shi ne din aka zo aka yi wa musulmi wa wannan ta'adin da annabi Allah ya hana shi ce kar ya ci gaba da dinin Khalid yana daga cikin wanda suka musulunta a baya a musulunci mai matsayin Khalid ba ana kiran shi ba sai kullahi al-maslul zararran takobi nawa na Allah sannan yake cewa adamu Allah wa sara min khiyari min khiyari ibadillahi almu'minin sai Allah ya shirye da mutum sai kaga ya zo ya zama daga cikin zababbun bayan Allah na kirki wa nadribu li hada masalan sai ke zan buga misali sai kawo isa sai na Umar akan ainihin wato wannan da irin su Khalid bin Walid da sauran sahabbai da ya kawo ainihin wato abin da ya faru na cutar musulunci da suka yi amma annabi ya addu'a abu ƙwarera yi. mamar ta faɗi mummunan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka domin zabi ta yi ya zo da ya zo ya ba manzon Allah labari ga abin da mamar ta faɗa a kan shi manzon Allah me Allah manzon Allah buɗe baki yace Allah ka shiryar da mamar Abu Huraira Abu Huraira yana komawa gida kafin ya koma ta musulunta sadda ya zo gaban annabi yana kuka saboda bakin cikin zagin annabi sai dawo yana kuka saboda musuluntar mamashi da ke yana murna haka ake annabi ya tashi ya ci kilomita wajen 60 daga garin makka ko sama da haka ya je tsahifa a ƙasa makka ta yi ɗini an ƙi karɓan wa'azi makka da ta yi ɗini aka ƙi karɓan wa'azin ya je tsahifa da ya je ɗa'ifa ya yi wa'azin aka ƙi karɓa bayan an ƙi karɓa aka zo aka haɗa shi daga wawayen gari suka dinga jifa annabi sai da ya kilomita wajen uku yana tafiya a ƙasa ana jifa shi duk bala'in da ya faru a hudu da aka tambayi annabi ka taɓa haɗuwa da bala'in da ya haɗu na hudu kuwa annabi ya ce wallahi bala'in da na haɗu da shi ranar da shi je ta'ifa ya fi wanda na haɗu da shi a hudu annabi ya samu inuwa yana hutawa yana zaune da shi da bawan da suka tafi sai Allah ya turo mala'ikan ya ce Allah ya ga abin da ya kaje wa al'ummar ka da shi na alheri kuma ya ga irin ta'addancin martanin da suka mayar maka ni mala'ika ne da Allah ya wakilta na akan dutse Allah ya turo ni da umarninka da zaɓinka idan kana so ka ba da umarni zan je in kurki kime mun dutse babba ya girman garin in sake shi kuma ba wanda ke da gamman da zai sauka sannan Allah ya bude baki cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na domin ba su sani bane to duk wanda yake mabiyin annabi ne dole ya zama yana da tausayi da rahama ga mutane amma yanzu wallahi wasu wuce yadda ka san ta baba suke da kayan abu kai sai su cillaka ma sai su cillaka ce sai yake amma idza mata al-insanu ala kufuri, idan mutum ya mutu akan kufuri kafirci sannan muka san cewa ya mutu akan kafirci bala ba su an dal'anahu babu laifi za mu yi tsine masa li'annahu domin shi wannan kafirin mun tsere tsammani daga shirye shi ya riga ya mutu akan wa akan kafirci li'annahu mata ala al-kufri walakin sai ce fere mallazi nastafiruhu min la'an me za ka samu fa'ida an katsi ne masa wani lokaci ma in akwai maslaha ka hakura yanzu mutum ne ya zo cikin mu ya shiga addinin musulunci baban shi ya mutu ba musulmi ba dan Allah maslaha mu ci gaba da tsinewa baban koma mu hakura eh saboda wa saboda dan shi dake cikin mu wayancan mutanen da annabi ya yi addu'a akan duk da rigimar da aka yi daga baya wanda suke mafi adawar musulunci sai da aka samu a cikin ƴaƴansu musulmi ne Khalid yana daga ciki waye baban shi Walid ibn Mughira ko sannan akwai wa akwai Ikrama waye baban shi shine wa Abu Jahl amma annabi ya addu'a yace Allah ka shiryar da su waɗannan mutanen in ma ba su bauta ma Allah ba a cikin zuriyarsa sai an samu wanda zai ne wanda zai bauta ma Allah kamar yadda dan gidan abdullahi bin ubay bin salul abdullahi da ya ji ana kuskus za a kashe baban shi me ya zo ya tsaya tsayawa ya gaban annabi ya ce ya rasulullahi idan babana ya tantance kisa ni na so ka bani dama da kaina in kashe shi yace saboda na so kar wani da ya kashe shi wata rana mu zo muna tsaye shi dan ya raya mun cewa wannan ne yin mu babanka kaza sai wata matsala ta faru amma in na je na kashe shi da kaina in zan ja haushin kaina sai in ji haushin kaina duk abinda annabi abdullahi bin ubay bin salim yema ta musulunci ta addanci da waye yema matar annabi sadaki da ya mutu annabi ya zo ya dan shi ya zo ya roƙa abdullahi yace yana roƙon annabi ya ba da rigar shi a yi masa kakkafani da ita annabi ya bayar ko ya hana ya ɗauka ya bayar bayan ya ɗauka ya bayar ya zo ya yi masa sallah sadda ya zo zai masa sallah sai da na umar sai da ya dinga jan annabi ya rasulullah za ka wannan mutumin sallah bayan ka san ga irin yanayin da ya mutu Wannan Allah ya ce wallahi sai na masa sallah matakar Allah bai hana da ba mai manzan Allah ya kalla maslaha ga dan shi musulmi ne ana tare da ana tare da ainihin wato dan to saboda haka dai ba na so in tsawaita bayani wannan dai riyadu salihin ko gidan kowa akwai shi eh duk inda ɗalibin ilimi ne sai ka je ka duba sannan wannan ma Sheikh Muhammad Salihu Hussein wannan kuma yake so ya more ya je ya ɗauki tafsirin Imam al-Qurtubi ya duba a cikin wannan tafsirin wannan tafsirin su ayar sai ya ga bayanin da Imam al-Qurtubi yi saboda haka haramun ne haramun ne kaba'ira ne gingime mu ya kama sunan wani mutum musulmi dan ya kuskure a tsine masa a da'irar musulmi kuma daga cikin abin da ya wajabta akan ku in kuna waje kuka da wani ya kama sunan wani ya ce Allah ya tsine min albarka ku kar ku ce a ce ba amin ba Allah ya shirye shi wannan shine abin da ya kamata in mutum yana da ikon yin inkarin munkari bai shi ma in ya je gaban Allah sai Allah ya ya tambaye shi kuma mutum ya sani duk wanda ya ci gaba da kama sunan wani yana tsiye mai albarka saboda ya wani kuskure to billahi allazi in ba sa abin an je gaban Allah sai ya ci Allah ya kiyaye to wannan bayanin shine wani in kai sai ya ce to ai an tsiye ka an yi menene haka mutum zai ta cewa to kuma me zaka faɗa da ya rage naka yau shi ma ibnu kasir ko sayan shi aka yi usaimin ma ko sayen shi aka yi shi ma imamun nawawi ko sa aka yi Allahu a'lam sai eh, ga rajul azan karkashin la yuhibbul aljara al min al illa man dattijan arziki shi ma ya wannan maganan ya ce bai halatta ba kawa mutum mummunan addu'a da fiye da abin da ya cuce ka shi ma mana bakar kuma ko sayen shi aka yi Allahu a'lam Allah ya shirye da mu sai eh, Allah ya sa mu tuka da imani to saboda haka Allah ta'ala yake cewa khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wutar idan sun shige ta la yukhaffafu anhum al'azabu ya karanta ba za a sassauta musu azaba ba idan sun shiga cikin wutar wala hum yunzaruna kuma ba za a yi musu jinkiri ba wajen yin azaban ko ba za a yi musu kallo na mutunci ba da rahama Allah ta'ala ya kiyaye mu sannan Allah ya ce mi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allah ta'ala ya ce wa ilahukum abun bautar ku ilahun wahidun abun bauta ne kwallon kwalkwaya ɗaya tulin ba shi da abokin tarayya shi ne ƙulhu Allah? ahad ka ce Allah ɗaya ne kwallon kwallon. Ke sa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu irin wannan sai da ya mai cikin qur'ani wajen su 35 Allah yana ce mana la ilaha illa hu shahidallahu annahu لا إله إلا هو الملائكة وقول العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah yana ta maimaita mana cewa babu wani abun bauta da shi gaskiya sai shi sannan uwar rahmanu shi Allah shine wanda yake mai rahama sannan ar-rahim wanda yake kuma shine wa shine wanda yake da jinkai Allah kai mana rahama Allah kai mana jinkai bayanin da kawai ba mu yi ba shine akwai bambancin tsine dan akwai babi guda biyu imamun nawawi ya buɗe shine babun haramcin tsinewa mai sako ka kama sunan shi da kuma tsinewa sashin wasu sako ba tare da ta ayyuka ba saboda haka sun ce za ka iya ci Allah ka tsine wa azzalimai kaga idan kana daga cikin azzaliman kai ma sai ka faɗa ko kuwa Allah ko kuwa ai zalincin nau'i nau'i Allah ka tsine wa barayi in ka taɓa satan wani abu kai ma sai ka shiga ciki ko kuwa Allah ka tsine wa mazinata in ka dan taɓa taɓa kai ma sai ka yi wa sai ka shiga ciki abin da ya halatta kenan kawai sa yanzu za mu iya cewa Allah ya tsine wa azzalimai mai addu'a amma ba za mu yi ta'ayinin wani ba mu ce Allah ya tsine ni. ba za su haka ba haramun ne kuma duk wanda ya je ƙara haka shi ma ya aikata gingime mai kaba'ira kuma tsine mu wani musulmi dan ya kuskure na daga cikin abin da zai jawo mutum ya je shi kuma shi ma Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فإن الله تعالى يتقوى دبام بياني شوى إن في خلق السماوات والأرض للي أتكين يد الله تعالى يحل التسمي دقصي واختلاف الليل والنهار da yadda dare da wuni al muhammad aminu tankigi a littafin shi adwahul bayan yace nan Allah bai faɗi yadda dare da wuni suke sassafawa ba amma ya faɗa a cikin suratul qasas ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah wa in ja'ala Allahu alaykum al sarmadan ila yawm al kai mai karatu ko mai sauraron karatu baka gani ma idan Allah ya dauki dare ya sa shi fitar shine sarmadan a koda yaushe dare ne har tashin kiyama sai ce man ilahun ghairullahi ya atikum bidiya akwai wani Allah da ya kawo mana da hasken da zamu gane gari ya waye babu sai ce ta tasma'un me yasa mutane ba sa jin wa'azi na karba a sanda ake musu wa'azi sanan yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah idan Allah ta'ala ya dauki dare ya sanya shi fitir ko rana yanzu karfe nawa goma a ce yanzu kawai rana ce Ka kaga ba maganar abin nan tunda yana daga cikin ainihin wato abin da Allah ta'ala ya yi ya sa saboda wata hikima ta shi sai ce, man ilahun ghairullahi ya ajibu bilailin tasmuna fi wani wani Allah ne zai je zuwa mana da daren da muke samun nutsuwa a cikin shi ko kuwa sai ke afala tusiru me sa mutane ba sa ganin abin da ake faɗa musu na kudura da girman Allah sun cewa ya tantance in ya faɗa abu ya ce abi abu in ya ce a bari a bari sai yake wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahar yana daga cikin rahaman Allah sai ya sanya mana dare da wuni mai amfanin dare sai Allah ya ce li tasqumu fi saboda ku dinga samun nutsuwa duk fafutukar da zaka je ka yi ta harkar nemo abinci ka dawo idan ka zo ka zauna ka kwanta sakamakon wannan nutsuwar da dare yake da shi kana kwanta sai ka da Allah ya cire gajiyar shine litaskunu fi ko Allah ta'ala yayi maganar cewa alam naj'al al-ardha mihada ko wal jibala bi awtada wa khalaqnakum aswada sannan yace wa ja'alna nawmakum min subata muka sanya bacci ya zama muku huta yasa akwai matsalolin da in suka yawa sai a ce kaɗan din garin tsawa rashin rintsawa ne ya kawo matsalolin nan sannan me amfanin rana sai Allah ya ce littattafu min fadli wala allakum tashkurun Sau da kowa gari yana wayewa za ka ga wannan ya yi saman layi wannan ya yi ƙasa, wannan ya yi can wannan ya yi can za a tafi fafutuka kuma ka lura ka gani duk inda yake da yawan jama'a da ranar da dare baka ganin kowa an je an yi fafutuka an yi an ainihin wato kari to wannan yana daga cikin ikhtilaful layl wan nahar a cikin suratul ali imran ya ce mana inna fi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar sai ce la ayatin min li ulil albab yadda Allah ya halitta sammai da kasai da yadda dare da wuni suke sassabawa akwai abun lura amma ba ga kowa ba sai ga mai hankali zuwan dare da rana ne yake sawa abinda ba a samar da shi ba a samar da shi zuwan dare da rana ne yake sa wanda aka samar da shi a rasar da shi zuwan dare da rana ne yake sawa dan karamin yaro ya zama babba wanda ya zama to babba kuma ya zama to ya suma Allah ya kawo wannan a dunkule a cikin suratul Yunus ya ce mana inna ma masalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas samai misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama sanda rani aka yi kasa ta bushe ba komai to idan Allah ya saukar da ruwa daga sama in ruwan ya sauka kasar ta karba kasar za ta fitar da tsiri rin sai Allah ya ce min mimma ya akulin nasu wal an'am mimma ya akulin nasu wal an'am akwai wanda mutane suke shi, akwai wanda dabbobi suke حتى إذا أخذت الأرض الزخرفات وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها yanzu idan mutum ya je kalli ciyayi da shukoki a bayan gona zai ga suna burge shi suna ba shi sha'awa saboda mai kasar wasayyana ta kawatu wa zannu na annahum na alaiha mutanen da ke zaune a bayan kasar sai doka suna da iko a akan kasar ataha amruna laylan aw naharan umurnin mu yana zuwa makasan dare da rana dare yana zuwa ya wuce rana tana zuwa ta yi ta wuce sai Allah ya ce faja Allah ha hasidan ka Allah ta ga bil amsa yanzu idan rani ta yi wata gonan in aka dauke ka saboda amfanin gonan yayi an girbe in aka ce maka an taba shuka wani abu anan wanda zaka ce wallahi tallahi kariya ne ba da ba saboda ba zaka taba ganin alamar wani abu to kuma wannan shi malaman balaga suke kira nau'i na tashbihi wanda yake tashbihi tafsir ana kokarin kamanta abubuwa da yawa da abubuwa da yawa to a cikin wannan tashbihin da Allah ya yi yadda ka san idan aka yi shuka lokacin ke ake girbi za ka je ka nemi komai ka rasa a gona duniya waye shuka ta Allah da akwai lokacin girbi ta wanda za ka nemi kowa da kowa ka rasa a yadda ka san gona in rani ka Allah ta gana bil amsi akwai sanda duniya za ta zama to ka Allah ta gana bil amsi sa Allah ya ce ka na kazalika nufassilu al-ayati ya yatafakkarun me ya zai hakan ya faru sakamakon zuwan lailu al-lailu wan zuwan dare da rana da haka al-imamu ibnu jurayj yake cewa innal jadidain idan mustawliya ala jadidin adan ya ulil bila sababbi guda biyu in saka na cewa sabo saurayi ko budurwa gaba bashi lokaci duk wanda ka kanshi tsoho ne billahi da an yi lokacin da ba tsoho bane ba haka ba ya aka yi samu kanshi a wannan halin zuwan dare da rana kawai ya ganshi a wannan halin babu yadda zai yi saboda haka ana nuna cewa lokaci yayi bai wuce saura minti ba kuma ba masu mu lokacin insha Allah gobe sai mu maimaita wannan ayar sai mu ainihin wato tsaya a kanta muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk